أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wana tabbatar da godiya ga Allah mafakin sarki mai kowa mai komai ya sake kawo mu wannan yini domin ci gaba da karatunmu a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na malam albani rahimahullahu ta'ala kamar da muka saba na fatan Allah ya buɗa mana zukatanmu fahimtar da wannan karatu idan ba mu shafa ba jama'a a karatunmu da ya shuɗe mun tsaya a inda jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu sahibin manzo sallallahu alaihi wasallama ke ba da labarin cewa sun yi wata tafiya inda aka yi masa girgije suka nemi alƙibla da daddare suka rasa kowa ya sallasa shi kaɗai har masu ta ja layi a gabansu da su gane ko sun daidaita alƙibla ko ba su daidaita ba da gari yawa ya duka suka fahimci cewa babu wanda ya samu alƙibla suka je suka sanar da manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar su yi kuma ba su sake wannan sallar ba wanda muka ce idan mutum ya iya ƙoƙarinsa ya gane alkibla bai gane ba ya yi sallah to duk lokacin da ya zo ya gane ko da lokacin sallar ba fita fita ba ba lallai ne ya sake sallarsa ba sai mai littafi ya ci gaba da cewa وقال صلى الله عليه wa sallama نحو بيت المقدس manzon Allah wanda ya da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance yana fuskantar baitul maqdis ne a sallah ga bangaren yamma kenan yanzu bangaren kasar muke fuskanta to a farko farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana fuskantar bangaren yamma ta inda baitul maqdis yake domin baitul maqdis shine farkon alkiblan annabawa ba baki baya. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya fuskanci Baitul Maqdis shi, fuskanci Al-Ka'aba amma sauran annabawa baki da' Al-Ka'aba suka fuskanta abinnan Baitul Maqdis suka fuskanta yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu bayna yadayhi wato a lokacin da yake Makka yana fuskantar Baitul Maqdis sai sallah amma kuma sai ya yi dabara ya sanya ka'aba a gabansa da shi a makka yake kuma akwai ka'aba a makka kuma yana son ka'aba ɗin sosai amma umarni daga Allah shi ne ya fuskanci bitul maqdis Ta sai ya sanya ka'aba a gabansa kuma yana fuskantar bitul maqdis qabla an tanzila hadhihi al-aya gabanin wannan ayar ta sauka inda Allah ke cewa inna ma wacce ka fi sama hakika muna ganin wegawar ka a sama muna ganin jujjuyawar ka a sama ana manzala sallallahu alaihi wasallam yana ta kallon sama ko zai ga wahayi zai umarce shi ya fuskanci Ka'aba Allah ya ce falal falan walliyannaka qiblatan tardaha lallai lallai wallahi za mu fuskantar da kai wata alkibla za ka gamsu da ita fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram saboda haka ka kuskantar da kanka ta bangaren masallaci mai alfarma wannan ayar ta sauka ne a Madina bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka madaniya ce kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina yadda ya kasance yana sanya Ka'aba a gabansa yayi sallah ka'aba Ka'aba a Madina sai abin ya dame shi wannan shi yasa yake ta kallon sama ko zai ga wata ayar da za a fuskantar da shi wato ainihin Ka'aba to Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari cewa lalle lalle wallahi ya rantsa zatan sa zai fuskantar da shi wata alƙawarar da zai yarda da shi domin su kuma yahudawa a garin madina a wannan lokacin murna suke yi murna suke yi yana fuskantar baitul maqdis domin inda inda annabi musa alaihi salam ya fuskanta kenan har ma cewa suke yi yana kin addinin mu amma kuma yana fuskantar alƙiblar mu sai Allah madaukin sarki ya saukar masa da wannan aya cewar daga wannan lokaci a garin Madina to ya na fuskantar baitul maqdis ya koma fuskantar ka'aba alfarma falamma nazalat a lokacin da ayar ta sauka istaqbala al ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci ka'aba to wannan ayar ta sauka wa'ansu mutane suna sallah a masallacin Quba ba su san da saukar ayar ba shi ne malam yace fa bainama an-nasu bi Quba fi fi salati as-subh yayin da mutane suke sallah a masallacin kuba sallar su subahi idza ja'ahum a'id ja'ahum atin sai ga wani mutum ya taho gare su suna cikin sallah qala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi al-lailatu qur'anun qad unzila alaihi al-lailata qur'anun lallai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an saukar masa cikin daren nan da alkur'ani mai girma wa qad umira an yastaqbila al-ka'bata kuma an umarce shi cikin wannan ayoyi ya fuskanci Ka'aba ala fastaqbiluha ku saurara ku fuskanci Ka'aba Ka'aba mutane suna cikin sallah ba su idan da sallar su ba ba bai ba da labari ya zo ya ba da labari cewar an saukar da aya ana cewa ka cika ba wa kana hukum ila shami a lokacin suna fuskantar sham fastadahu suna cikin sallar kawai sai suka juya about kawai sai suka juya suka fuskanci eh, ka'aba wastadara imamuhum hatta istaqbala bihim alqiblata shi ma limamin sai ya juya sai ya fuskantar da su alqibla akwai darussa da dama ciki wannan magana darasi na farko idan Allah ya yi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana to shikenan ba a ta lokaci su suka bada umarni ana cikin sallah kuma an samu daukin sarki ake wa sallah a cikin sai aka juya a ce wai bari mu bari kabbala wannan sallar in ya so sallar azhar in zamu yi ta da rana sai mu fuskantar da kanmu ba a take cikin wannan bayani abu na biyu sani mu na cewa addinin musulunci ya ce da mu a duk lokacin da aka kawo maka labari ka tabbatar da ingancin labarin kafin ka dau mataki ya ayu na amanu in ja a ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kenan wanda mutumin da ya zo kawo musu labari kamata a ce sun nemi ingancin labarin shin ayar ta sauka da gaskiya shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan bayanin gaskiya kafin su dau mataki amma ba su nemi bayanin ba sai suka dau mataki me yasa domin dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adilai ne babu wani makalaici cikin su a zamanin su dukkan sun yarda da juna duk wanda ya kawo labari ya kawo gaskiya babu wani mai karya cikin su sabanin mu yanzu in wani damu ne wani ya kawo mana irin wannan labarin dole sai mun bincika mun tabbatar to saboda haka sai take sai limamin su ya juya sai su ma suka juya sai aka fuskanci kaba to abin da yake yawan yawan dorewa mutane kai anan shine idan liman yana gaba yana sallah idan ya juya ya fuskanto wato yamma zai zanto shine a baya mamunsa gaba gaba daya su ne a gabansa ke za a yi wannan sallah liman yana baya a nan kuma sai ya tattaki sai ya shige gaba shikenan sai ci gaba da jagorantar su domin malaman suna cewa karamar harka karamin motsi a cikin sallah domin gyaran sallah bai ta sallah idan mutum zai yi wani motsi ne daban ko ya tafiya a cikin sallah haka kawai domin ganin sa, ko biyan wata bukata ta rayuwa to wannan shine yake da damuwa zai iya kawo wa sallar cikas amma wannan gyaran da ake domin sallah aka yi saboda haka sallar su ta inganta ana sai shiga sabon babu sai ya ce alkiyamu aiwa a yi magana fuskanta kenan to ya kuma ake tsayuwa a sallah kana صلى الله عليه ya يقف فيها قائما fil الفرض wa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsayawa tsaye fil fardi a cikin farilla wa tatawwu'i da kuma nafila ittimamu bi qawlihi ta'ala yana mai bin umarnin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa qumu lillahi qanitin ku tsayuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu kaskanta da kai saboda haka sallar tsayuwa ake cikinta ba kwanciya ba ba zama ba da sauransu wa amma fi safar yace amma a cikin tafiya fa kana yusalli ala rahilatihi nafilata ya kasance iya sallah sallar nafila akan abin hawarsa kamar da gabata kenan an لأمته أن يصلي في الخوف الشديد على أقدامهم ya kuma sannantawa al'ubarsa su yi sallah a cikin yaƙi a cikin tsananin tsoro akan kafafuwarsu ma'ana suna tafiya ko suna guje-guje da sauransu auruk nan ko kuma suna wato masu hawan ababen hawansu kamar ta kaddama kamar yadda ya gabata wa zalika qawluhu ta'ala wannan shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa hafizu ala salawati was salati al-wusta ku kiyaye dukkan salloli baki daya sannan kuma ku kiyaye as-salatul wusta menene as-salatul wusta malamai suka ce ita ce sallar la'asar wa qumu lillahi qanitin yace ku tsayuwa ga Allah kuna masu kaskanta da kai fa in khiftum idan kuka shiga cikin tsananin tsoro farijalan ku sallolin ku kuna masu tafiya aw rukbanan kuma kuna masu masu masu hawa kabanin hawa fa idza amintum idan kuka amanta fadhkuru Allah kama allamakum ta lam takunu ta'lamun ku Allah subhanahu wa ta'ala kama yadda ya sanar da ku abin da ba ku sani ba ana ku ci gaba da sallolinku yadda kuka saba وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا manzon Allah wanda kira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yayi sallah a cikin rashin lafiyarsa wanda ya rasu a ciki a zaune musamman zala sallallahu salama ya yi rashin lafiya lokuta daban-daban kuma rashin lafiyarsa na ƙarshe da ya yi kafin ya rasu wanda ya tsanani da gaske har ma manzala sallallahu salama bai iya tsayawa jikinsa yakan yi zafi a ɗauki ruwa a kwarara masa ana kwarara masa matakin ruwan yake bushewa kasar an zuba wa garwashin wuta har ma matarsa Aisha radiyallahu anha take cewa a'a ya manzon Allah ko ba annabawa ana taba ku irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai su ana hada ana ninka musu rashin lafiyar mutum biyu ne saboda iya kusanci ka da Allah iya girman jarabawarka da saboda haka a cikin rashin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin karshe dai sallar sani a zaune bai iya baiwa وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى yace gabanin wannan ma gabanin wannan rashin lafiya wanda ya rasu a ciki ya taɓa yin wata sallar a zaune lokacin da ya yi rashin lafiya wa sallar nasu wa ra'ahu qiyaman mutane suka yi sallah a bayansa a yana zaune mutane suna tsaye a bayansa fa ashara ilaihim an ijlisu sai ya musu nuni cewar ku zauna fajala jalasu sai suka zauna falamma sarrafa a lokacin da idan da sallah kala sai ya ce in kittum anifan da na fi'la fari war rum ce saura kiris ɗazan nan ku aikata irin al'adar mutanen farisa da rum yaqumuna ala mulukihim wa hum qud su suna tsaye akan sarakunan su alhalin sarakunan su na zaune kenan ba a san a ce mutum shugaba na zaune mutane suna tsaye a kansa kawai domin tsaban girmamawa fala ta fa'alu sai da ku aikata haka inna ma ju'ila al-imamu li bihi an sanya liman ne domin a koyi shi fa'iza raka'a farkawo idan liman ya yi ruku'i ku yi ruku'i tare da shi idan rafa'a farfa'o idan ya ɗaga kai da ruku'i ku ɗaga tare da shi idan salla jalisan ku sallu julusan ajma'un idan ya yi salla a zaune ku yi sallolin ku a zaune baki ɗaya kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa idan liman yana sallan farilla a zaune domin ba shi lafiya to mamu ba za su yi tsayo a kansa ba sai su yi sallolinsu a zaune wannan matsala ce wanda malamai suka yi ta bayanai a kai daban-daban akwai waɗanda suka ce eh, in liman ya yi sallah a zaune mamu su yi sallah a zaune tare da shi baki daya wanda nake jin kamar wato mazhabar malikiya ce akwai kuma wanda suka ce a'a idan liman ya yi sallah a zaune don bai da lafiya to shi kenan su ma mamu su yi sallah a tsaye su yi sallah a tsaye na ma an samu dalili da manzala sallah salama a rashin lafiyar sa ta karshen ma hadisi ya nuna cewa wato manzala sallah salama ya yi sallah a zaune wanda abubakar yana gefen shi a tsaye sauran mamu suna bayan su a tsaye shi abubakar yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> sauran mamu suna koyi da abubakar wanda mazhabar hanabila suka ce wannan abin da ya faru a wannan lokaci ya shafe wannan maganar da muke yi saboda haka idan liman ya sallah a zabe to lallai su kuma mamu wanda su kuma mamu wanda suke da lafiya suke da lafiyar su su babu abin da ya shafe su sai sai su a tsaye wannan shine mafi ingancin magana sai malam ya shiga sabon babi yake salatul maridi jalisan sallar mara lafiya a zaune وقال عمران بن حسين رضي الله عنه Babban sahabi Imran ibn Hussein Allah ya da galishi ya ce, Kanat bi da wasir, ni ina da basir, ina fama da rashin lafiya na basir. Fasa'altu Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, sai na tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi ya yaya zan yi sallah, fafala, sai manzon Allah ya ce ni. Salli qa'iman, ya sallah a tsaye fa in lam tastati' qa'idan idan ba za ka iya sallah a tsaye ba kai sallar ka a zaune wa fa in lam tastati' fa janbin idan ba za ka iya sallah a zaune ba kai sallar ka a kwance ma'ana a gefen damanka kana kwance a gefen damanka shine ala jamb Ta kaga anan an jeranta mana iya yadda mutum zai iya sallah idan mutum zai sallah ya sallar sa a tsaye in ba zai iya yi a tsaye ba ya yi a zaune in ba zai iya yi a zaune ba ya yi a kwance dole sai mutum ya gwada na farko in bai yi ba ya gwada na biyu in bai yi ba ya gwada na uku saboda Allah madaukakin sarki yana cewa fatakun laha mastafatun ku ji tsoron Allah iya gwargwadon iyawarku. Wakana Aiban kuma yana cewa, Sa'altuhu sallallahu Alaihi wasallama an salatin rajuli wa huwa ƙa'id. Na tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan sallan mutumin da yake zaune. Fakala sai manzon Allah ya ce, Man salla ƙa'iman fa huwa afdal. idan mutum ya sallah a tsaye to ya fi Allah ya fi son haka wa man salla qa'idan falahu nisfu ajri al-qa'im duk mutumin da ya sallar sa kuma a zaune yana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye da aka ce wa man salla na'iban wa fi riwayatin muftaji'an duk mutumin da ya sallah a kwance na'iman din ana nufin kwance ne saboda haka aka samu a wata riwaya mufaji'an duk mutumin da ya salla a kwance falahu nisfu ajrin qa'id wannan mutumin yana da rabin ladan wanda ya salla a zaune ko da mutum kenan bai da lafiya in yi sallarsa a zaune to ba za a ba shi cikakken lada ba za a ba shi rabin ladan wanda ya sallarsa a tsaye haka mutumin da ya sallah a kwance ko da ba da lafiya za a ba shi rabin ladan mutumin da ya sallah a zaune wannan hadisin ya zo ne cikin sahih bukhari da sunan abu dawud da ahmad da musnad ahmad yace wal muradu bihi al marid wanda ake nufi a nan shine mara lafiya mara lafiyan da ya sallah a zaune ko mara lafiyan da ya salla a kunce faqad qala anas radiyallahu anhu anas radiyallahu anhu yana cewa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يصلون قعودا من مرض وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يفتو يلسكي وأنس متعني wahum yusalluna qu'udan min marad dukkan su baki da suna sallolin su a zaune domin suna suna rashin lafiya dukkan mutane baki da suna sallan su a zaune domin dukkan su babu lafiya qala sai manzo Allah yace inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi lallai sallar wanda yake a zaune to yana da rabin ladan wanda ya sallar a sunan hadisi ne wanda yake ya inganta yana cikin musnad ahmad yana cikin sunan ibn majah da isnadi mai kyau ma'ada sallallahu alaihi wa sallam madiban fara'ahu yusalli ala wisada wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ziyarci mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisadatin sai ya tarar da shi yana salla akan tilansa. mutumin ya ajiye filo ya zauna a kai yana sallarsa Kasan filo da laushi akwai alamun jin daɗi kenan ko da mutum bai da lafiya wato batun sallah a zaune ɗan nan da sallah a tsaye ba batu ne da aka bari sakaka mutum ya yadda ga dama ba a batu ne na larura idan larurar tana nan mai ƙarfi ne da gaske shi kenan sai mutum ya sallarsa a zaune ko kuma a kwance idan babu wannan larurar bai kamata mutum ya saka cewa kai idan akwai laluran ma mutum an fi son ya yi iya kokarin sa cewa ya tsaya sai abin ya kankara baki daya sai ka dawo ka zauna ko ka dawo ka kwanta to ya ce wa ada sallallahu alaihi wa sallama, maridan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ziyarci wani mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisadati sai ya tarar da shi yana sallah a kan filo Ba akhadha farama biha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki kullun kawai sai ya wurgi kullun kaga ganin ma akwai darasi darasi na farko ne, bai kamata ka nemi jin daɗi kana cikin sallah ba ka nemi walwala da yawa cikin salla ba guri ne na gana da Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka yi tasarrufi irin na alfarma ba sannan darasi na biyu manzon Allah sallallahu da Salama da yi wurgi da wannan filo din shine shugaban su kenan yana da iko ya aikata abin da ya ga dama da sahabbansa kuma duka su sun san da haka sabanin mu idan ka je gurin da ba a san ka ba ka zo fitar da wani yana sallar sa kan filo irin wannan domin yana cikin larura da sauransu kuma za ka iya yi shi yasa hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin Sahih Muslim inda manzala sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi duk wanda ya ga abin kyama abin ki cikin ku ya gyara wannan abin da hannunsa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a wannan guri yawancin malamai sun ce idan kana da sulta idan kana da iko idan baka da iko je ka mataki na biyu fa illam yastata fa bilisanihi idan baka da iko je ka mataki na karshe fa illam yastata fa bi qalbihi wa zalika da'aful iman fa akhadha audan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki katako sai ya baiwa mutumin li salli alaihi din ya salla a kansa. ma'ana a maimakon kai salla akan laushi to kai salla akan kaushi sai ba shi katako fa akhadahu farama bihi wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka sai ya jifa da shi wa qala sai ya ce salli ala al-ardi in istata'ta ka yi sallah a kan ƙasa idan za ka iya wa illa sa'aumi ima'an idan ba za ka iya sallah a kan ƙasa ba Dole ka yi nuni da hannunka waja'al ko kuma ka yi nuni da kanka waja'al sujudu ba akhfada min ruku'ik sannan ka sanya su sujudarka wato tafiyin ƙasa fiye da ina. wannan hadisi ingantaccen hadisi ne yana nan cikin mu'jam tabarani da musnad al-bazzar imam al-bayhaqi ma ya rawaito hadisin cikin sunan al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala ya inganta hadisin cikin littafin sa silsilatul ahadith as-sahiha ina ganin da wannan zamu dakatar da karatun yau muna fatan Allah madaukin sarki ya bamu ganewa da fahimta Allah madaukin sarki ya gafarta mana kurakuran mu wanda muka sani da wanda muka sani ba inda muka yi Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure ubangiji Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين